أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم godiya ta tabbatar ma Allah subhanahu wa ta'ala ubangijin kowa da komai da ya kaddare mu da rayuwa zuwa wannan rana ranar juma'a ranar idi ga al'ummar musulmi na duniya gaba ɗaya yau muna tara ga watan safar watan biyu kenan bayan hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina shekara dubu ɗaya da shekara ɗari hudu da shekara arba'in wanda ya daidai da sha tara ga watan goma watan oktoba kenan miladiyar isa dan maryam alaihi salam idan lisan ya tabbata shekara dubu biyu da shekara goma sha takwas muna roƙon Allah ya mana jagora ya karɓi mu gaba ɗaya ya sa aikinmu ya zamo karɓaɗe hudu ba tana magana akan falala da muhimmanci da garaɓasar da 'ya'ya za su samu idan suka yi ɗa'a da biyayya ga iyayensu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 فبلغ البلاغ المبين وعد الرسالة ونفها الأمة صلى الله صل اللهم وسلم عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله تبارك وتعالى حق تقواه فإن تقوى الله سبحانه هي القروة الوسطى والسعادة الكبرى والنجاة العظمى في الآخرة والأولى راكبوه ولا تنسوه وأطيبوه ولا تعصوه واعلموا أنكم لديه مقدرون وعلى أعمالكم محاسبون وعلى تفريطكم نادمين فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغيور وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا كو ينقوى مسلمين كما يدكوك جي موضوع خطبا مو shine da'a da biyayya zuwa ga iyaye malamai sun tabbata muna da'a da biyayya ga uwaye yana daga cikin sanadiyar samun arziki na duniya da lahira kuma yin da'a ga iyaye al'amari ne wanda haka aka halicci zukata haka aka halicci rayuwa gaba ta ɗan adam kuma wajibi ne wanda shari'ar musulunci ta yi kira a kansa fiɗira wadda mutum zai tashi da ita ita ma ta yi kira a kan wannan haƙƙin shari'a musulunci ta karfafa wannan magana lokacin da Allah tabaraka wata'ala ya goya haƙƙin uwaye da haƙƙinsa ya faɗi matsayinsa sai ya biyo da matsayin iyaye ga ɗansu ya sanya gode masa tare da gode ma uwaye idan ka gode ma Allah ba ka gode ma uwaye ba to Allah bai so bai yarda da taka godiya ba haka in ka gode musu ba gode ma Allah ba kuma ka aikin banza dole ka gode ma Allah akan ni'imomin da yayi maka yayi ka musulmi yayi ka da rayuwa ya baka ni'imomi daban-daban dole ne ka gode mai sannan dole ne ka gode ma iyaye waɗanda suka yi takalihu suka yi wahala suka yi ɗawainiya da kai tun lokacin da baka zo duniya ba har lokacin da ka zo duniya su a ɗauke da lalurarka suna ce maka ɗawainiya laila nahar uwa ba ta kwana matukar baka da lafiya shi ma uba baya kwana matukar baka da lafiya zaka samu uwa da uba zaune suna tattaunawa a cikin dare matuƙar ɗan suna kwanci ba da lafiya ya za a yi su samun mai hanyar da zai samu lahiya a wurin Allah tabaraka baraka ta'ala wannan ɗai wannan ɗai ya isa ya zama dole ya zama ko babu hujja daga alkitabu wa sunna matsayinka na mai hankali wanda duk ya maka irin wannan baiwa ya maka irin wannan kulawa ya maka irin wannan tanadi na ci gaba da rayuwarka ta zama mai kyawu to ya zama wajibi gare ka kai masa da'a kai masa biyayya ka tsaya inda ya tsayar da kai matukar bai ce ka saba ma Allah tabaraka wa ta'ala ba Allah ya faɗi ɗa'a ga iyaye wurare daban-daban a cikin alkur'ani mai girma daga cikin nan wuraren akwai inda Allah mai girma da ɗaukaka ya faɗa a cikin littafin mai girma Allah ya ce ka tuna lokacin da muka riƙe alƙawali na bani isra'ila a cikin wannan sura ta suratul bakara cewa kada ku bauta wa kowa sai Allah abu na biyu Allah ya ce wa bil walidaini ihsana su kuma uwaye to ka kai da akan su ko haƙƙinsu akan ka kai musu da'a kai musu biyayya ka kyautata musu wane na'am yaka gane wane eh tafi an gama wane na'am bari abin nan na bari wane eh yi kaza nayi Matuƙar ba wajibi suka ce ka bari ba to in suka ce ka bari akwai maslaha da dalili wadda tassa suka ce ka bari matsala ce ta aure matsala ce ta rayuwa matsala ce ta kasuwanci matsala ce ta siyasa matsala ce ta komi ne na rayuwar duniya suka ce wane bari akwai matsalar da suka hango duk duniya ba ka da masoyi wanda ya kai uwa da uba duk duniya ba ka da mai son ka mai son ci gaban ka wanda ya kai uwa da uba da ka in suka ce wane bari to ɗa na kwarai ɗa mai kirki mai ɗa da biyayya za ka ce an gama bari ba ba ba komawa in dai matan nan ta na bari in ma wannan kasuwanci ne banyi in ma siyasar ta na bari ko mIne ne suka ce ka bari ka bari daɗa bale suka ce ka yi babu yadda za a yi su azaka ga abin da ba amfanin ka na duniya ba da na lahira da haka in uwaye suka ce ka yi wajibin ne matsayin ka na ɗa ka yi musu ɗa'a ko da ko ka girma kana ganin ka zama dattijo ko ka zama honorable ko ka zama kantoma ko ka zama kwamishina ko ka zama wani minista ko ka zama wani darakta ko ka zama wani famsek ko duk matsayin da Allah ya baka kar ka manta da lokacin da kake cikin cikin mahaifiyarka da lokacin da ka fito kana ɗan karami suna tanadin ka suna kulawa da kai in suka ce ga yadda za a yi yadda za a yi a samu ci gaba in akwai abin ba da shawara ka ba su shawara ka ba su haƙurin abin da bai yiwa ka ce abin nan bai yiwa saboda haƙƙi ne na jama'a amma in Allah ya so za a yi iya kokari kai yadda ba za su husata da kai ba wannan shine wajibin wajibinka matsayinka na ɗa komai matsayin da Allah ya baka a duniya kada ka haye babbar kujera babanka na ƙasa ya nuna baka da daraja baka da mutunci baka da kunya Ko komi matsayinka babanka ya zo wurinka ko kujeran nan ka zauna ga shi ga ka ku tattauna ku ka tattauna ka saurari abin da ya kawo ki ka saurari korahi ne in zaka koma ka, bayan ya juya sai ka koma kan ka. Allahumma sai dai in wani tsari ne na gwamnati wanda aka yi wanda baya da za a yi ka sabko to wannan dai ka rike matsayin baba a cikin rayuwarka da haka yan uwa musulmi mu ne mu yi ma iyayenmu da mu kyautata ma iyayenmu mu bar abin da suka ce mu bari matukar abin nan ba umarni ne daga Allah tabaraka wata'ala na wajabci ba Allah mai girma da daukaka ya faɗi wannan a wannan aya ta suratul baqara aya ta 83 Allah ya sake faɗa a cikin sura ta biyu wato wuri na biyu a cikin suratul nisa Allah ya ce ku bauta wa Allah shi kadai kada ku yi shirka da shi da komai na bauta su ko uwa da uba Allah ya ce haƙƙinka su akan ka shine kai musu da'a kai musu biyayya ka kyautata musu duk abin da ka yi ko ka sai gidan da ya raba masallacin ga goma ka yi mai oftiya hawa nawa ka bashi wallahi lokacin da kake karkashi ne ka yi shi bukata bisa ga shi da kawa gidan yanzu ka yi shi bukata baka da kowa duniya in ba shi ba baka da mai komai in ba shi ba baka da duk da mai sa ma wando baka da shi sai uwa da uba ashe duk abin da ka yi ma uba kamin ka yi mai ka isko shi da taguwa da wando da riga da hulla watakila har da rawani har da malfa ashe duk abin da ka yi mai ka yi kaɗan ne ba kai komai ba duk abin da ka yi mai wallahi ya yi ma sadda ka yi shi buƙatar abin da ka yi mai yanzu Allah ka ba mu ikon ɗa'a da biyayya ga iyayenmu mu kyautata musu kuma ko bayan ba su da rai aya ta gaba Allah mai girma da ɗaukaka ya sake faɗa a cikin suratul isra Allah mai girma da ɗaukaka ya ce Allah ya yi umarni ko Allah ya yi wasiya cewa kada ku bauta wa kowa sai Allah shi kadai wannan ita ce aya ta hudu akwai ta uku cikin suratul an'am inda Allah ya ce ka ce musu ku zo ku saurara in karanta muku ayoyin alkur'ani ku saurara in karanta muku abinda Allah ya haramta muku ku aikata in karanta muku abinda Allah ya ce ku yi daga ciki Allah ya ce lalle kada ku yi shirka da Allah sannan su ko uwaye ba magana shirka ba ba magana ka saba musu ba rayuwarka da su ka zama mai kyautatawa sannan wannan ta cikin suratul isra Allah ya yi horo yayi wasiya ga uwa eh, ga yaya komi matsayin su komi girman su ko duk inda Allah ya kai su cewa su ainihin kasance babu abin bauta a duniya gaba ɗaya sai Allah subhanahu ta'ala in Allah ce ayi in dai abin nan wajibi ne to ka ba babu hakuri ka babu hakuri amma duk abin da ba wannan ba wajibi ne ka yi abin da suka ce Allah ce kada a bauta wa kowa sai shi amma uwa da uba fa a kyautata musu wannan suratul isra'i kenan ayata 23 zuwa ayata 24 da kuma inda Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗa a wuri na biyar a cikin suratul ankabut Allah mai girma da ɗaukaka ce mun yi wasiya mun yi wasiya ga ɗan adam mun yi mutum wasiya game da uwa da uba ya kyautata musu sai Allah ya ce amma suna da matsayi suna da haƙƙi a kanka suna da daraja ba ka da wanda ya kai ma irinsu a duk duniya amma in suka ce kai shirka da Allah ko suka ce ka aikata abin da yake haramun ittifaki haramun ne to wannan kan Allah ya ce kada kai ma kowa da uba da'a kun ji fa Allah ya karanto ya faɗa mana wurare daban-daban cewa dole mu yi ma uwayen mu da'a amma kuma akwai matsayin da shi dai addashi shi dai addashi idan suka ce kai shirka da Allah to babu idan suka ce ka saba ma Allah babu kai musu ka ba su hakuri kai yadda zaka ciwo kan suka nuna musu abin nan ba haƙƙin su bane duk abin da baka da ilimi akan aikata shi to ka ba su haƙuri ka nuna musu abin nan ba daidai ba ne lalle ka sani da kai da su ina za kuna yin ha kare wurin in ji Allah tun da wurin Allah za kana to ka ba su abin da Allah ya ba su na matsayin da Allah ya ce ka ba su amma nashi matsayi to kada ka haɗa kowa da shi in ji Allah tabaraka wa ta'ala a wuri na shida a cikin suratul luqman Allah mai girma da ɗaukaka ya ce mun yi wasiya game da wato mun yi mutum wasiya game da uwa da uba sai Allah ya ce yana mai tuna maɗa mahaifiyarka ta doke ka rauni bisa ga rauni duk wanda aka mata mai tsohon ciki ya san abin da aka ce ma rauni bisa rauni ba sai ma fassara ba duk wanda yake mata ta ta fara musamman matan da ka samu matsala wurin ciki tun lokacin da yana ɗan wata ko sati uku an fara samun matsala tana wahala ta ci abin da ba ta so ta bar abin da tana so dole ta bar shi ta ta fama ta ta wahala don kariyar rayuwarka da mutuncinka a samu ka hito rauni bisa ga rauni haka za ta zauna haka kai lokacin da ka girma lokacin da kwanci tana son ta kwanta yadda take so amma dole sai abin da zai zama maslaha ga rayuwarka haka za ta kwanta ta ta dabaru rayuwarta haka za ta zamna ta kai cikin hadari har ta kai lokacin haihuwarka wata wallahi lokacin da ta haihuwar da sai ta so ne bata san duniya take lahira take bata sani ba sannan daga baya ta falko me aka samu sai a ce gashi nan dana ko diya sai ta zabura ta kama tana murna tana murmushi duk wahala da ta sha na so wata sai ta yi tamance ta ga abin da ta samu ashe matsayin da aga uwa da uba ba karami ba ne wahanin ala wahanin sun ɗauki rauni eh, wato ta ɗauke ka rauni bisa ga rauni Allah ya ce sannan kuma suka kula da rayuwarka ta reno shekara biyu malamai suka ce nan da Allah ya ambaci shekara biyu ai akwai inda Allah ya ambaci ainihin ɗauka ciki da reno wata talatin don haka kenan ya samu mutum ya reni ɗanai har zuwa shekara biyu tip kama wadda Allah ya ce liman arada an yi timmar rida'a wanda ka sanya cika yayin ɗansa babu laifi a shekara biyu a ba shi nono isasshe sannan daga baya a yaye shi amma in haka yaye shi ƙasa ga haka kuma babu laifi don a yi daidai da waccan aya da ta ce hamluhu wa fisaluhu salasuna shahara Allah ce to kai ɗa ka gode min kuma ha gode mu uwayenka kuma ka sani da kai da su makoma ku wuri na take in jiwa in ji Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya ce kuma mun yi wasici a wannan aya ta ƙarshe cikin suratul ahqab ku ji wuri bakwai cikin alqur'ani idan aka samu kalima biyu cikin aya qur'ani wuri guda ya ce ayi kaza muna tsaya sauraron wani abu babu bale har ya kai aya ɗaya bale aya bakwai wayanda suka hito ƙarara suka nuna ma matsayin iyaye da a gare su Allah ce mun yi ma mutum wasiya game da iyayensa ya kyautata musu saboda ni uwa ta ta ɗauke shi tilas kuma ta haife shi dole Allah ce ɗaukar cikin da yayan ya yi wata talatin ana fama cikin wata talatin in aka ɗebe wata tara na ciki za a bar wata ashirin da ɗai ya zama kenan shekara da wata tara haka ne shekara da wata tara kenan kaga kenan ya halatta a wannan lokacin ka yaye ɗanka in maslaha ta kama ko ƙasa ga haka saboda abin da yake maslaha da tsakaninka da ita kuma na maslahar rayuwa ce wannan yana jikin suratul ahqaf aya ta goma sha biyar don haka ya ku bayan allah abdullahi ibn abbas Allah shi yarda da shi yarda da babansa yace ayoyi guda uku sun sabko suna goye da juna ma'ana ba za ka yi aiki da aya wato bangare ɗaya na wannan aya ba sai ka hada da bangare guda din nan ba za a karbi duk abin da ka yi ba sai ka hada da wannan yace ayoyin ga su inda Allah ya ce wa atiullaha wa atiur rasula in kai ma Allah da'a dole ka wa manzon Allah kaga nan yan ahmadiyya sun yi min waje don su suna da nasu manzo suna da nasu manzo ba na Allah ba ba su yadda da manzon Allah wanda ya aiko ba saboda haka malaman sunna na duk duniya suka yi ittifaki yan ahmadiyya kafurai ne mutulakan ba musulmi ba ne saboda mi ba su yadda da manzancin manzon Allah ba amma duk sauran kungiyoyin bata in aka tsaya aka yi nazari sai a samu musu wata mahita na cewa akwai wani inda za a samu musu cikin wata shubuha ko suna bisa ga wata shubuha ko wani abu amma su mutulakan malamai sun taya akan cewa ba musulmi bane kafurai ne saboda sun nada wani manzo daban ba manzon Allah ba amma duk da yan shi'a duk da yan shi'a ko da da shegantaka da kissa sun yarda da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sannan aya guda wadda Allah mai girma da ɗaukaka yace ce wa aqimus salata wa atuz zakat ku tsai da sallah ku ba da zakka ba sai mun bayani akan zakka mai yawa ba ina jin satin da ya wuce rana wata yau mun yi magana akan zakka amma dole ne in kai ma Allah da'a in ka tsayar da sallah to abin da zai biyo baya shine mai zakka kalmar shahada ta gabata sannan sallah abu na uku shine zakka matukar kana da dukiya dole ne ka da zakka in ji Allah abu na uku inda Allah mai girma daukaka ya ce wa adi'un laha wa rasula ita ce ta farko ko sannan wa eh, a ah, nishkurli wali walidaika aya qur'ani ce magana Allah ta Allah ce ka gode min ka gode ma Allah shine kai ma Allah da'a kai masa biyayya kai abin da yace ka bar abin da yace ka bari ka ta shi da bauta awwalan kai ma manzon sa da'a da biyayya sannan ka gode ma iyayenka akan dawaine da suka yi da kai ba bauta musu za ka yi ba gode musu shine kai musu ihsani buhari da muslim da wasu sun su suka fitar hadisi daga abdullahi ibn am al-asi radiyallahu anhuma yace wani mutum ya zo wurin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace zan yi maka mubaya'a akan cewa in za ana yaƙi wajen jihadi a je tare da ni don idan na samu ni mutu can aka kashe ni na yi shahada sai aljanna sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce kuma ina mai neman yarda Allah ga wannan da ladarsa sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce kana da uwa da uba raye ko ɗayansu sai ta yi eh, na'am ina da su ya manzon Allah sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce to ka koma wajensu ka nemi ladar Allah ka koma wajensu ka nemi ladan Allah kenan nan malamai suka ce duk da yaƙi aka ce gashi yaƙi ya tashi za a je a yi gwagwarmaya ta kare musulunci in dai ba shugaba ya ayyana ka kai ne wani dole sai ka tafi ba to dole ka bari kawa ɗaya in sun ce kakkaji ya ce koma wajen su ka kyautata musu in ka yi haka ka samu ladar da duk kake bida Allah ka yi tsira da aminci ga bawanka annabi muhammad ɗan abdullah tsira da aminci tabbatattu a zuwa ranar alkiyama ya Allah ka samu gama lafiya ka shirya da mu shirya da ba bata bayanta Allah ka ba mu ikon yin da'a da biyayya ga iyayenmu alhamdulillahi ala ihsani والشكر له على توفيقه وامتناني وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأني وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوان الله صلى الله وسلم عليه وأصحابه وإخوانه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين فاتقوا الله تعالى فاتقوا الله عباد الله وامتثلوا وامتثلوا وامتثلوا أمرا واجتنبوا نهيا أوفوا بالأهد واصدقوا في الحديث وتلوا الأرهام وبروا آباءكم وأمهاتكم وأمهاتكم وأحسنوا إلى الله والله يحب المحسنين ثم ثم اعلموا رحمكم الله أن بر الوالدين واجب على كل مسلم ومسلمة وأن وقوقهما من من أكبر الكبائر من أعظم الذنوب وعن جابر رضي الله عنه قال وعن جابر رضي الله عنه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا معشر المسلمين إياكم وعقوق الوالدين فإن ريح الجنة توجد من مسيرة ألف عام والله la ya ji ha a kulle walidai kun ji magana ana jin kamshin aljanna tsawon tahiyar shekara dubu in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace wallahi duk mai saba ma iyaye bai jin kamshinta kenan shi tsawo da aljanna kila shekara dubu dubu biyu ko dubu da haka ashe akwai hadari saba ma uwaye imamul Bukhari da Muslim sun ruwaito daga abdullahi ibn mas'ud Allah ce da shi da mas'ud yace na tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kun san manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama duk lokacin da kai mai tambaya zai dubi yanayinka da halinka da abin da kake ciki in kai tambaya in marwaci kake sai ya nuna ma hidda zakka ya girma in mai saba ma uwaye kake sai ya nuna ma haka manzon Allah yake ta fatoyi da ka ji an ce manzon Allah ya ce ga abdalu kaza ka samu wata ruwaya kuma an wadi ba haka nan ba ka ce ah, ya aka samu tumka da walwala a'a ana samun manasibu ne shi yasa aka samu irin waɗanga abubuwa lokacin da ya tambayi shi sallallahu alaihi wa sallama cewa wani aiki ya fi daraja ya yi matsayi manzon Allah ya ce as-salatu li waqtiha yin sallah a farkon lokacin ta yahi komi daraja sannan ya ce sai nace sannan ni ya ce da'a ga iyaye kaga nan bayan sallah sai ya goyo ni da'a ga iyaye har zuwa ƙarshen hadisin muna roƙon Allah ya ba mu ikon ɗa'a da biyayya ga iyayenmu ya ba mu ikon kiyayewa ya ba mu ikon faɗaƙuwa fudu ba tana magana hadisai da dama amma lokaci baya ba mu kuma in aka faɗi magana kaɗan ta yi fa'ida taƙaitawa ya fi bisa ga tsawaitawa har a manta da abinda aka faɗa muna roƙon Allah ya nuna jagora ya sa mu gama lafiya mamatanmu musulmi tun daga annabi adamu hayyau Allah ka ji kansu ka gama su da gafara marasa lafiyar mu Allah ka ba su lafiya masu bukatu daga cikin mu Allah ka biya musu bukatunsu masu taimakon addini da al'umma Allah ka ƙara taimaka musu yan siyasa mu da ka mukammai daban-daban ya Allah ka zaɓan na nagari na kirki waɗanda suke alheri ga addininmu da ƙasanmu da al'ummarmu da duniyarmu da lahiranmu Allah kai ne mai zaɓi Allah ka zaɓa muna zaɓinmu ba zaɓi ba ne ya Allah ka zaɓa muna nagari tun daga sama har ƙasa babban limamin mu kamar da na gaya muku rana wata yau yana fama da jin jiki to yau ma kun ga ba shi bane don Allah ya masa addu'a Allah ya ba shi lafiya ya ji sauki amma dai hitowar tana da wahala to shi sa bai samu hitowa ba yana fatar addu'a gare ku gaba ɗaya kuma yana gaida dukkanin al'umma bayan wannan akwai malam abakar damboa shi ma yana fama da jin jiki an ce yau din nan bayan sallar isha'i za a yi mai aiki a can wata asibiti da ke mabera shi ma a yi masa addu'a Allah ya bashi lafiya Allah ya sa a dace da dukkanin sauran marasa lafiyan mu duk inda suke Allah ka ba mu lafiya gaba ɗaya. ibadallah إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وقال صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة رواه مسلم اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه والتابع نبي إحسان إلى يوم الدين اللهم اعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك وأعداءنا يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم آمنا في نيجيريا اللهم آمنا في نيجيريا اللهم آمنا في بلدنا هذا صفوة وسائر بلاد المسلمين عباد الله إن الله يعمر بالأدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على آلائه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وإلى صلاتكم يرحمكم الرحمن الرحيم